Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin ra'ayoyin masu saurare za mu kama ko shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla in zo lokacin da za gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. kotu a senegal ta yanke wa madukun 'yan adawa na kasar usman sonko hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari akan laifin bata tarbiyyar matasa ministan harkokin wajen kasar iran na halartar taron kasashen brics a afirka ta kudu kungiyar tarar afirka ta nuna damuwa game da rikicin sudan to yanzu cikakkun labaran kotun hukunta manyan laifuka a birnin dakar na kasar senegal ta yanke wa madukun 'yan adawa na kasar usman sonko hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari akan laifin bata tarbiyyar matasa sai dai kotun ta wanke shi akan zargin faɗi da ake masa hukuncin ɗaurin dai na nufin mista sonko ba zai iya tsayawa takarar shugabancin kasar ba a zaben da za a yi nan da watanni tara mista sonko dai bai halarci zaman shari'ar ba hakan dai ya haifar da zaman ɗaɗɗar a wannan kasar da ke yammacin afirka duba da farin jinin da mr sonko yake da shi a kasar wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon bayanin shugaban kasar Macky Sall akan ko zai nemi yin tazarce domin neman wa'adi mulki a karo na uku ko kuma a'a madugun 'yan adawan dai na zargin gwamnatin senegal da yi masa da bitar kullun siyasa da zumar hana shi tsayawa takara zargin da gwamnatin ta musanta 'yan sanda dai sun killace hanyar shiga gidan usman sankon. inda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwasa magoya bayansa da suke sukar shari'ar da aka yi masa ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya isa afirka ta kudu inda zai halarci taron takwarorin mambobi na kungiyar kasashe mafiya bunƙasar tattalin arziki a duniya cewa da brics afirka ta kudu ta gayyaci ministoci da dama a taron ciki har da iran wacce ke sha'awar shiga kungiyar muhimmancin wannan kungiya da rawar da take takawa a harkokin tattalin arzikin duniya ya sanya kasashe da dama ciki har da iran neman shiga wannan kungiyar ta tattalin arziki da kasuwanci in shi mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran mahadi safari ya ce tuni kasashe sha tara suka mika takardar nema zama memba a kungiyar ta brics ciki har da iran bace ta jima da ta mika wannan bukata masana tattalin arziki dai na ganin cewa kasancewar iran a matsayin memba zai ba ta damar gudanar da harkokin kasuwancinta ba tare da yin amfani da dalar amurka ba sannan kuma ta yi amfani da karfin kasashe mambobin kungiyar wajen gano sabbin kasuwannin fitar da kayayyaki zuwa kasashen asiya da afirka da kuma kudancin amurka kungiyar brics ta kasashe mafi mafiya bunƙasa tattalin arziki a duniya ta hada da kasashen brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran babban bankin najeriya na cbn ya musanta wani rahoto da ke cewa ya karya darajar naira 630 a kan dala guda ta amurka wata sanarwa da bankin ya fitar a shafin na twitter ta nuna rashin jin daɗi ga abin da ta kira yada labaran karya da zumarta da hankalin jama'a da jaridar daily trust ta fitar bankin ya ce kamata ya yi jaridar ta tuntuɓe shi kafin yada labarin da ya tada hankalin jama'ar ƙasar bankin ya shawarci jama'a da su yi watsi da rahoton jaridar wanda ya ce ta yi hakan ne da nufin haddasa firgici a kasuwar musayar kudaden cbn ya kuma jaddada cewa ko a safiyar alhamis an sayar da naira 465 a kan dala guda ƙungiyar tarar afirka wato au a takaice ta jaddada cewa ba za a iya warware rikicin kasar sudan ba ta hanyar matakan soji ƙungiyar ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yi kausar suka kan tashe-tashen hankula da rashin adalci da ake fama da su a tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa wanda haifar da kisan gilla ga fararen hula da basu ji basu gani ba baya ga lalata ababen more rayuwa babu gairi ba dalili ta ce rikicin sudan ya haifar da mummunan yanayin jin kai da ba a taba ganin irinsa ba da kuma take haƙƙi da dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ƙungiyar ta kuma jaddada cewa matakan soji ba za su warware rikicin ƙasar ba don haka ta bukaci da a dawo da tsarin mika mulki a siyasance wanda zai kai ga gudanar da zaɓuka da za a kafa gwamnatin farar hula bisa tsarin demokradiyya ta kuma yi watsi da duk wani nau'i na tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin ƙasar ta sudan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shirya barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 na ganin an gurfanar da tsohon firaministan kasar a gaban kotun soji da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. islam abad fadar mulkin kasar pakistan ta kara wa'adin belin da ta baiwa tsohon firaministan kasar imran khan na tsawon kwanaki uku kan wasu kararraki da aka shigar kansa yayin da ministan harkokin cikin gidan kasar rana sana'ullah khan ya ce lalle sai an gurfanar da imran khan a gaban kotun soji domin hukunta shi kan zarge-zargen da ake tuhumarsa rahotanni daga kasar pakistan suna bayyana cewa a ranar laraba ce babban kotun birnin islam abad fadar mulkin kasar ta yanke hukuncin tsawaita belin da ta bayar na tsohon firaministan kasar imran khan dan shekaru 70 a duniya na tsawon kwanaki uku a shari'ar da yake fuskanta da aka fi sani da batun filin jami'ar kadir tsohon firaministan dai imran khan yana fuskantar tuhume-tuhume da dama a wasu kararraki da ake tuhumarsa da su a wasu kotunan kasar pakistan da suka hada da tuhume-tuhume da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa ta'addanci da kuma amfani da mulki ta hanyar da bata dace ba amma tsohon firaministan ya musanta duk zarge-zargen da ake yi kansa tare da furuci da cewa babu wani laifi da ya aikata ya kuma tabbatar da cewa duk zarge-zargen da ake yi masa na ƙarya ne kuma ƙagagu sannan mummunar fahimta ga dokokin ƙasar da sanya batun siyasa ne suka sanya ake kallon su a matsayin laifuka a cewarsa kamun da mahukuntan pakistan suka yi wa tsohon firaministan kasar imran khan a ranar tara ga watan mayun da ya gabata ya haifar da zanga-zanga daga magoya bayansa lamarin da ya haifar da sabon fargaba game da zaman lafiyar kasar a daidai lokacin da take fama da matsalar tattalin arziki mafi muni a cikin shekaru da dama hukuncin babban kotun birnin islamabad ya zo ne kwana guda bayan da ministan harkokin cikin gidan kasar ta pakistan rana sana'ullah khan ya sanar da cewa za a gurfanar da imran khan a gaban kotun soji ce saboda zargin shirya wasu hare-haren wuce gona da iri kan cibiyoyin soji a lokacin gudanar da zanga-zangar da magoya bayansa suka gudanar a farkon watan mayun da ya gabata a wata hira da ya yi da gidan radiyon down news na kasar sana'ullah khan ya zargi tsohon firaministan imran khan da kitsa ayyukan ta'addanci da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri da suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla tara tare da jikatan wasu kusan 300 na daban ciki har da jami'an 'yan sanda fiye da 100 a faɗin ƙasar kalaman ministan harkokin cikin gidan pakistan ya zo ne bayan wasu 'yan kwanaki kaɗan da furucin da ministan tsaron ƙasar pakistan hawaja asif ya yi a da manema labarai cewa har yanzu ba a yanke shawarar gurfanar da imran khan a gaban kotun soji ba kan zarge-zargen da ake yi kansa kamar yadda amsar tambayar da aka masa cewa shin zai yiwu a gurfanar da tsohon firayim ministan a gaban kotun soji ministan harkokin cikin gidan kasar ta pakistan sana'ullah khan ya amsa da cewa tabbas akwai yiwuwan yin hakan kuma menene zai hana sana'ullah khan ya kara da cewa a fahimtarsa tsarin da imran khan ya shirya na kai hari kan cibiyoyin soji tare da aiwatar da shi kotun soji ce ta cancanci gudanar da shari'ar ya ci gaba da cewa ya tsara mugun manufarsa kuma shine ya kirkiri wannan sabani domin cimma manufofinsa kuma akwai hujjoji da suke tabbatar da wannan zargi a cikin wata sanarwa da rundunar sojin pakistan ta fitar ta lashi takwabin gurfanar da waɗanda ta bayyana a matsayin mutanen da suka aikata munanan laifuka kan cibiyoyin sojin ƙasar da kuma ɗaiɗaikun mutane dangane da tarzomar da ta ɓarke bayan kama imran khan a ranar tara ga watan mayu sanarwar da rundunar sojin pakistan ta fitar ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da babban kotun birnin islamabad ta saki imran khan kuma sakin nasa ya biyo bayan tarzoma da hargitsin da suka shafi garuruwa da dama a ƙasar ce domin nuna adawa da kama imran khan kan zarginsa da hannu a laifukan cin hanci da rashawa hakanan ministan tsaron pakistan hawaji asib ya bayyana cewa hukumomin kasarsa na duba yiwuwar haramta jam'iyyar adawa ta insaf karkashin jagorancin tsohon ministan kasar imran khan a daidai lokacin da jam'iyyar ta yi watsi da kalaman ministan tana mai bayyana su a matsayin cin zarafi ga kundin tsarin mulkin kasa asib ya shaidawa manema labarai cewa ana duba yiwuwar haramta jam'iyyar insaf saboda zargin cewa jam'iyyar ta kai hari kan tushen asasin gwamnatin kasar lamarin da bai taɓa faruwa ba a tarihin kasar pakistan don haka ba za a taɓa lamunta ba a cewarsa wannan sanarwa ta ministan tsaron pakistan dai tana nufin abin da ya faru ne a ranar tara ga watan mayu lokacin da kasar ta fuskanci tarzoma sakamakon kame imran khan kuma masu zanga-zangar suka kona wasu cibiyoyin gwamnatin kasar tare da lalata wasu cibiyoyin rundunar sojin pakistan har ila yau rikicin ya yi sanadiyar sanadiyar mutuwar mutane akalla tara sannan jami'an tsaron kasar sun kama wasu jami'an jam'iyyar insaf kuma an kai samaman kama su ne cikin dare a gidajensu kan zargin suna da hannu wajen tunzura jama'a kan tada tarzoma ministan harkokin cikin gidan kasar ta pakistan rana sana'ullah ya bayyana cewa wannan aikin ta'addanci ne da imran khan ya tsara kaddamarwa don haka gwamnatin kasar za ta kama waɗanda ake zargi da hannu a aiwatar da hare-haren kan cibiyoyin gwamnatin pakistan da na rundunar sojin kasar domin hukunta su kan laifukan da suka aikata a nashi bangaren mai ba da shawara kan harkokin shari'a na jam'iyyar insaf babur a awan a wata sanarwa da ya aike ga manema labarai ya bayyana cewa jam'iyyar su ta yi watsi da kalaman ministan harkokin cikin gidan kasar pakistan wanda suke nuni da jahilcinsa da kuma kokarin keta kundin tsarin mulkin kasar babur awan ya kara da cewa jam'iyyar insaf jam'iyya ce mai rajista a ƙarƙashin hukumar zaben ƙasar kuma tana da kariya daga kundin tsarin mulkin pakistan tare da jaddada rashin yiwuwar haramta kowace jam'iyya a ƙasar sai dai hukuncin da kotun kolin ƙasar za ta fitar ko kuma ta hanyar gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin ƙasar da majalisar dokokin ƙasar za ta yi a jawabin da tsohon firaministan kasar ta pakistan imran khan ya gabatar ya bayyana cewa babu wata tattaunawa da ta gudana tsakaninsa da rundunar sojin kasar sannan a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labaran kasar faransa imran khan ya ce a fili yake cewa kwamandan rundunar sojin pakistan general asif munir yana da matsala da shi waɗannan kalaman tsohon firaministan imran khan wadda ya fi karbuwa a tsakanin 'yan siyasa a kasar sun ƙara janyo taɓar taɓarɓarewar alaƙa da ke tsakaninsa da rundunar sojin ƙasar pakistan rundunar ta shafe tsawon fiye da shekaru talatin tana mulkin kasar kuma har yanzu tana da gagarumin tasiri a fagen siyasar pakistan imran khan ya ce tashe-tashen hankulan da ake yi a kasar musamman farma magoya bayansa wani makirci ne da ke son ɗaukan matakan ƙara matsin lamba kan jam'iyyarsa yana mai fayyace cewar sojojin haya da aka ɗebo ne suka kutsa cikin masu zanga-zangar don ɓatawa jam'iyyarsa da magoya bayansa suna tun a ranar 26 ga watan mayu da ya gabata imran khan ya yi kira da a gaggauta gudanar da zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar pakistan da nufin sassauta dambaruwar siyasar kasar sakamakon matsin lamba da aka sanya kansa baya ga matakan da jami'an tsaron kasar suka ɗauka kan manyan makarrabansa da magoya bayansa musamman kaddamar da hare-hare kansu lamarin da ya kai ga kame dubbai daga cikinsu tare da tilastawa wasu da dama daga cikinsu yin murabus daga jam'iyyar amma firaministan pakistan shahbaz sharif ya yi watsi da yiwuwar gudanar da zaman tattaunawa da bangaren imran khan wani abin lura shine imran khan ya hau kan karagar mulki ne a shekara ta 2018 tare da goyon bayan sojojin kasar kuma an tsige shi daga kan mukamin a watan afrilun shekara ta 2022 ta hanyar kada kuri'ar janya aminci kansa a majalisar dokokin kasar bayan rashin jituwa da aka samu tsakaninsa da manyan hafsoshin sojin kasar kan batun naɗe-naɗen mukamai da kuma manufofin kasashen waje a cewar manazarta a nashi bangaren imran khan ya ɗora laifin hambarar da gwamnatinsa a Pakistan ne kan wani tsararren shirin da Amurka ke mara wa baya lamarin da gwamnatin haɗaka a Pakistan da Amurka suke musantawa sannan Imran Khan ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin aiwatar da kisan gilla da aka shirya kansa yayin da yake gudanar da wani dogon tattaki na adawa da gwamnatin kasar zuwa birnin islam Islamabad fadar mulkin kasar a watan Nuwamban bara don matsa lamba kan gwamnatin kasar domin sanar da ranar gudanar da zaɓe cikin hanzari kafin wa'adinsa a wata makala da jaridar Daunt ta kasar Pakistan ta buga dangane da fashin bakin da manazarta da masharahanta suka yi kan rikicin shugabanci a Pakistan musamman kan batun Imran Khan sun bayyana cewa ga dukkan alamu al'ummar Pakistan tana cikin hatsarin fuskantar yakin basasa tare da barazanar wargaza ta sakamakon kunna wutar rikici saboda sabanin da ke tsakaninta jaridar ta kara da cewa bacin rai da takaici suna kara karuwa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 tun kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare daga nan tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin ra'ayoyin ku masu saurare shiri ne da ke fitar da maudu'i domin shirin ta bakin ku game da lamuran da ke faruwa a duniya to kamar yadda aka riga aka ji a ranar litinin ne zababben shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi rantsuwar kama aiki tare da shan alwashin cika alkawuran da ya ɗauka to kowace shawara ce kuke da ita ga sabon shugaban kasar ta ina kuke ganin ya kamata ya fara wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na BOH da farko kuna tare ne da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku ba na dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i da kuka zamuna a kan layi. To hakika wa'annan alkawalla da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya doka sabon shugaban Najeriya ni na tabbata cewa wannan alkawalla na shi da akwai wuya ya cimma. kuma manufofinsa duba da irin yadda ya gasganta dukan matakin jihar tallafin man fetur da fara aikinsa to a ƙarshe dai muna fatar allah ubangiji ya tabbatar mana da duk abin da ya zama alkhairi a wannan tafiya tashi suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kevistin nigeria assalamu alaikum boh tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu sabon shugaban kasar mu najeriya ya ɗau alƙawura da dama kama daga fannin tsaro tattalin arziki tafiya da matasa kwance samarwa matasa ayyukan yi da dai sauransu to hakika ni ina ganin kamata ya yi sabon shugaban kasar mu najeriya bola ahmad tinubu farko abin da ya kamata ya fara duba shine fannin tsaro domin sai da tsaro ne dukkan wani tattalin arziki na kasa da ci gabanta yake samuwa sannan bayan nan ina so ya duba bangaren sha'anin ilimi da kiwon lafiya duba da cewa dai waɗannan kamar dan juma ne da dan jimmai ɗayansu baya yiwa dole sai da ɗaya daga ƙarshe muke addu'ar allah ya bashi iko ikon sauke nauyin da muka dora masa ya yi riko da hannayensa kar ya bar shi da karfinsa da iyawarsa da kuma dabararsa ina godiya rediyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi rediyo tehran da farko kuna tara da mai sauraron ku na yau da kullum ilis firizi na kulabar ayyuci da take a agadas a jamhuriyar nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar agadas eh, ra'ayi na bisa kan wannan maudu'i na kuma muhimmanci da kuka bada bisa kan eh, sabon shugaban nigeria bola ahmadu tinubu game da rantsar da shi da an ka yi zai kama aika kuma ya yi alkawulla da dama game da eh, ga 'yan kasa to mu abin da muke kira gare shi eh, lalle ba abin da ya kai abu na farko wanda zai yi ba kamar haɗin kan 'yan ƙasa eh, haɗin kan 'yan kasa ya kasance ya samu haɗin kan su saboda ya ji daɗin gudanar da aiki saboda in ya kasance shugaba bai samu haɗin kan 'yan kasa ba to duk irin ci gaba da yake son ya aiwatar da ga wannan da bai samu cewa haɗin kansu ba ba zai samu hakan ba kuma da 'yan majalisa su ma 'yan majalisar dokoki su ma ya samu haɗin kansu to in ya samu waɗannan abubuwa to za su taimaka mishi game da gurace-gurace shi kuma su 'yan ƙasa muna kira gare su su ba shi haɗin kai tun da yanzu aka fara. Salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta hira Iran bai ta Hausa mai magana muji soja mai adai da ta sahu bakin likitar dutse da mataimakin ma'ajin kuɗi na ƙungiyar masu kira da saurare ta Afirka reshen jihar Zandar. Eh, ra'ayina akan maudu'in da ku na cewar eh, sabon shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ta ina kamata ya fara aikin shi to gaskiya akwai ta'addanci har yanzu akwai sauran ta'addanci a cikin najeriya duk da ma boko haram cewa ta yi sauki ba kamata ba amma akwai ta'addanci fi sabilillahi ya kamata ya faro ta bangaren ta'addanci eh, da tattalin arziki kuma da eh, sama ma matasa aikin a nan ƙasar su ta najeriya duk da ma najeriya ba ma ce mata ba tana fama da talauci to amma dai ya kamata talakawa sun shiga wani hali a lokacin gwamnatin da ta wuce saboda cewar abinci ma ya kara azara ya yi tsada a najeriya yawa abubuwa kuma ina ba shi shawara a matsayina na eh, dan Nijar ko dan zandar musulmi ina ba shi shawara akan ya kamata a matsayin shi yanzu ya san cewar girma ya haushi irin rairayin wannan da yake yi ya san ba girman shi bane ya kamata ce ya rage wannan yawan rawa da yake yi nagode biyo ta Hausa radio ta na suna mugi soja mai adai da sabu bakin likitar dutse eh mataimakin majin kudi a kungiyar masu kira da saurare ta Afirka reshen jihar Zandar nagode biyo ta Hausa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh idan radio ya ure musulunci na irin to mun ji maulidi mu dai Eh, abin da za mu cewa shine dangance da wannan taraga mulki ta bona mun sha cewa gani alkawulan da shugabanni suke ɗauka na suna kamfe ko kuma kamin su hau karaga mulki to da ja mun sha gani ba abin da za su gabatar da shi ba su gabatar mana da komi sai dai su shige ofis dangance da ainihi an taho aiki na ƙasa to amma abin sai ka gani kash yanzu yau ɗaya daga cikin abubuwan da muka fara gani yau shine a ca da lokaci mun sani wannan al'amura ne na 'yan kamfanin mai baki daya to yau gashi sun farkon tafiya a ana sai da mai dala hamsin dala hamsin da biyar yanzu gashi mai yau har ya kai dala ɗari a jamhuriyar nijar kenan ya kamata shugaban ƙasa shedibi akan tahiyar da wannan lamura sunana ibrahim shushana wanda nake jamhuriyar nijar garin kasage jihar maradi a Gaza salam. Assalamu alaikum gidan radio Jamhuriyar Musulunci mai magana kalla buta daga nan Jamhuriyar Nijar garin Arnat na Ungo Kare Kwarba. Yawwa abinda muke ba abinda muke fata ga 'yan Najeriya ga duka ma Afirka Ubangiji Allah Ahmad Tinubu Ubangiji Allah ka ci da safiya ma sa aiki. 'Yan Najeriya ku ci gaba da yin addu'a Ubangiji Allah ko da da wata munashuwa da mai kyau Ubangiji Ubangiji Allah ya juya ta zama mai kyau wanda zai ma kasa aiki da wanda suka zabe shi da wanda ba zabe shi ba Ubangiji Allah sa kowa ya ci amfanin abin kai Afirka ma ga baki ɗaya mu ci amfanin abin mai sa salamu alaikum mai magana kalla buta daga nan jamhuriyar garin allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Zarabini Fulasu rijiyar lemo mazaunin Akara kasar Ghana wakilin masu kira da sauraron rediyo na Afirka kenan Akara kasar Ghana. A gaskiya bisa wannan alƙawarka da shi sabon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi sau da dama shugabanni sukan yi irin waɗannan jawabai a lokacin rantsuwar kama aiki amma abin da zai baka mamaki yawanci alkawurkan nan a iya nan wannan wajen suke karewa gaba daya da zarar sun shiga ofis kuma sai kaga abubuwa sun canja ba kamar yadda suka ɗauki wannan alkawarin ba idan muka duba da gwamnatocin baya da suka gabata duk sun yi ire-iren wa'annan abubuwan amma daga ƙarshe kuma sai ka ga cewar abubuwa ba haka suke tafiya ba sai ka ga abubuwan sun da malmale to amma muna masa fatan alkhairi alaikum wa wabarakatuhu radin basalam kira da iraq hassan barka ne kowa barka da haka kuma zan yi tsokaci bisa ga shugaban kasa ahmad ubangiji allah ya tanye shi riko da mu yan nijar da mu mutanen nijar mai taimai addu'a akwai aiki gaba gare allah ya tanye shi riko hassan barka ina gaishe ka bakin addu'a ta kenan ai mai addu'a allah ya tanye shi 结果。 To kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum radio rediyon Iran mai albarka ana ku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mutum mai magana Jibrin Banga da ke jihar Bauchin Najeriya. A zahirin gaskiya mu 'yan Najeriya muna farin ciki da godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mana Ahmad Bola Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. To a zahirin gaskiya mu yanzu abin da za mu yi magana magana a kai shine a matsayin wani 'yan Najeriya mu talaka Najeriya abin da yake ci mana tuwa kwada shi ne. an zo mun shiga tsadar rayuwa komai ka taba yadda ka san shi da ya kaji kudin sayaninka yanzu tsakani da Allah yanzu ka duba kamar bangaren abinci talaka ya zai ina zai sa kansa dan Allah dan annabi ina kira gwamnatin Najeriya da ta taimaka ta sama ma matasa aikin yi a samu aikin da matashi zai dogara da kansa ba tare da ya taba kayan wani ba yau an waye gari sace-sace suna yawa a kasar mu najeriya magana ta domin allah to wannan yakan biyo bayan sakamakon rashin aikin yi ne da shugabanni ba sa taimaka su ɗauki 'ya'yan talaka su samu musu abin yi rahmatullahi ta'ala tuwa al'umma wannan rediyo biyu ce sunana sahabi ibrahim dan hoton zamfara daga birnin tarayyar najeriya abuja to a yau ina so in ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina akan jawabin sabon shugaban kasar najeriya alhaji bola ahmad tinubu to abin da muke ba shi shawara da ya fara shi shine babban allobar da ta dame mu shekara wa shekaru wato matsalar rashin tsaro muna bukata a yi garan bawul akan harkokin tsaro so idan aka yi garan bawul din nan cinakayya ta sau makamai ga wani abu da jami'an tsaro suke bukata a ringa yin shi tsakanin gwamnati da gwamnati a daina ba da kwangila ta sau makamai domin shine zai tabbatar da cewa an so jami'an tsaro abin da suke so kuma a ringa duk wanda aka ba matsayi to a ringa bashi karamin zango zuwa lokaci idan ya yi abin da za a bar shi ya ci gaba da zama a bar shi ya ci gaba da zama sannan abu na biyu shine bangaren abin da ya shahi abokan aiki da zai ɗauka ministoci su ma muna kira ga sabon shugaban kasa don allah don annabi ya taimaka mana kar ya yi amfani da tsofaffin gwamnoninmu da suka aje domin babu abin da zai ta bare yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta iran dangane da wannan al'amari da ku bayar a tattauna akan shugaba bola ahmad tinubu ta ina ya kamata ya fara a cikin kansa to kamar yadda kowa ya sani ya ɗauki alkawarurruka masu dama amma ya kamata ya kula ya tausaya mu da muke bangaren arewacin najeriya ta'addanci da muke fama da shi ya yi ƙoƙari ta wannan bangaren ya kawar mana da wannan matsala sannan ya kula da mutuncin nairan najeriya domin nairan najeriya tana cikin garari kowa ya ga dama sai abin da yake so tsallake na gaba da allah ya ya kawo musamman mu a jihar Kaduna ya kawo mana gudunmawa dangane da ilimi domin da wanda ya sauka ya lalata al'amarin ilimin kwata-kwata ya wulakanta ya tozartar da ma'aikata ya tausaya ya ji kan waɗanda suka rasa iyayensu a cikin harkokin yamutsin siyasa. Assalamu alaikum muryar musulunci ta Iran sunana Musa Malam Indu ka zo da magaran jamhuriyar Nijar. Hakikanin gaskiya mu al'umman Nijar musamman matasa muna murna da sabon shugaban ƙasar Najeriya sannan muna taya al'ummar Najeriya muna taya su murna wannan sabon shugaban ƙasa da suka samu. Nan shugaban ƙasa muna taya shi murna kuma babban abin da yake gaban shugaban ƙasa babban shine na farko tsaro matsalar tsaro da take damun wasu sassa na ƙasar Najeriya da kuma matsalar rashin aikin yi na matasa. Wannan su ne abubuwan da ni dai a gani na ya kamata ya fara mai da hankali a kansu sunana musa malam induka zai da magaran jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ni na kwasan Talba George Fataskum daga Arewa maso gabashin Najeriya jihar Yoban Najeriya. A matsayina na dan kasar Najeriya zan ba da shawara a sabon shugaban kasa wato Bola Ahmed Tinubu. Zuwan shi akwai gagarumin aiki a game da tafiyar da mulkin sa. Halin da al'ummar kasar nan take ciki a sauƙaƙa musu saukin rayuwa ta bangaren farashin kayan abinci. Dan Najeriya har yanzu bai daina tunanin abincin da zai ci ba. Wannan babban kalubale ne ga shugaban kasa bola ahmed tinubu saboda a samu price wanda za a samu al'umma su abinci sau uku a rana bayan haka kuma a samu sauki ta bangaren ayyukan alheri da walwala da al'umma za su ci gajiyar wannan gwamnatin tasa saboda mutane sun zabe shi ne a matsayin za a samu saukin rayuwa allah ya shiga lamuran shi kuma allah ya sauƙaƙa mana wannan hali da al'umma suke ciki assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na wani amurken shugaba na kula victor fura maganin jamhuriyar nijar game da ra'ayin da kuka ce mu bada akan alƙawulan da bola ahmad tinubu ya ɗauka to abin da zamu ce kawai allah ya ba shi ikon cikawa saboda duka abin da mutum ya zo da shi a da da za allah ya ba shi ikon cikawa kuma allah ya sa ya samu fadawa na kusa da shi na kirki saboda ba mugun sarki sai mugun bahari allah ya taimaka kuma allah ya sa ya hawa sa allah ya ba mu zaman lafiya da magana laula amurkin shugaba na kula kulan bidigan da maganar jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na iran muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madadai da magaram jamhuriyar nijar mamba na masu kirar sauraron radio na afirka yarshen jihar da magaram to zan yi tsokaci a dangance da wannan maru'i da kuka da hakika wannan alkawara da sabon shugaban kasar najeriya ya ɗauka bola ahmed tinubu na aikace aikacen da ya zano to gaskiya ba abin mamaki ba ne a ce ya yi su kuma gaskiya akwai wuya kuma a ce ya cika alkawarin nan ganin alkawarin shugabannin na namu na afirka hakika ba shi kaɗai ba ne farko ba shi kaɗai ba ne ƙarshe an yi irin shugabanni da dama wanda suka dauki irin alkawari amma ba su cika shi ba da fatan dai shi za a cika da fatan kuma allah sa wannan zaben nashi da aka yi ya kasance ce zaɓe ne na zakaran gwajin dafi na gode ku tashi lami magana isu ne da taiman ba na masu kira sauran radiyon afirka reshen jihar da magarmu na gode ku tashi lami magana isu ne da tai da magarmu jamhuriyar nijar assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala koshiri da magaran nijar zan yi tsokaci bisa kan eh, hawan mulkin da eh, tinubu aka rantsar da shi a wannan litinikin da ta gabata shugaban ƙasar najeriya sabo za mu ce domin eh, kama akalar shi ta farko abubuwa sun zo mana da sauyi cikin farkon kwanakin shi na ɗaya na biyu cikin mulkin su domin abin da muke sai naira ɗari uku ɗari biyu da hamsin a Nijar eh, kwatan dala sassan sifa za mu ce kamar tashin man fetur wanda mu gani a jiya jiyan nan eh, za mu ce wani abu ya zo mana da mamaki duba da yanayin da talaka yake ciki na tsanani na rashin kuɗi a Afirka ba Najeriya kaɗai ba domin eh, mun dama mun ce tsakanin Najeriya da Nijar duk ɗaya ne abu guda ne dai aka da ne suka zo suka bambanta mu domin duk a mu'amalar Najeriya abin halin da take ciki mu ma muna ciki. Yanan wannan tashin man da aka samu a ƙasar Najeriya mu ma ya shafe mu Nijar wanda da muna samun eh, mu sayi mai a lita 350 yanzu mun same shi a wajen lita 400 har da 50 kusan 500 domin eh, a jejiyar nan mun sayi lita wajen 85 zuwa 19 kenan kun aka canza shi kudin naira yana kama wannan kudaden za mu ce ya kamata a ce gaskiya shugaban kasa da ke shawarar masu eh, duba halin da talaka yake ciki ya tausayawa talaka salamu alaikum radio biyu hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin da ta mudu inda da kuka dora mana na hawan shugaba zaben sabon zababen shugaban kasar najeriya a bola ahmed tinubu to alkawalin da ya doka to muna addu'a da abin da ya doka ya kokarin shi dan alkawalin da ake doka gaskiya wani abubuwan sai dai a hankali ka san dan yawa bai jin magani addu'a mu dai Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da muke tsoro duka cikin al'amura Allah ka mana maganin sa na gode nagode bihoyi sa suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura na gode. assalamu alaikum warahmatullah mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar jamhuriyar ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina akan alƙawalan da sabon shugaban ƙasa na najeriya bola ahmed tinubu ya yi sha alwashi da dama akan na kama rantsuwar kama aikin najeriya wannan za mu iya cewa abu ne mai matuƙar kyau musamman ma rashin ayyukan yi na matasa da kuma cire tallafin yan fetur da kuma fasalin kuɗi da matsalar tsaro sai dai mai fatan allah ya da sa'a kuma yana da kyau ya yi nazari sosai yayi tunani kuma ya dama da masana masana harkar tafiyar tsarin mulki da kuma matsalolin al'umma domin ci gaban kasar najeriya kuma yana da kyau ya kara nazari ya bullo da wasu abubuwa masu mahimmanci wanda za su taimaki najeriya muna fata allah ya taya allah ya sanya wa shugabanninmu na afirka adalci a cikin zukatansu mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya. Eh, assalamu alaikum POH muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawali na banki mai nasara babu lubaran a jamhuriyar nijar jihar da magara eh, hakika shan alwashi da sabon shugaban kasar tarayyar najeriya ya yi bola ahmed tinubu ya yi na samarwa da matasa aikin hakan abu ne mai kyau kuma hakan abun a yaba ne ga sabon shugaban kasa kuma muna addu'ar allah ubangiji ya sa haƙƙashi da cin ruwa wani yunkuri ne mai kyau kuma idan aka yi haka tabbas za a kawo ƙarshen ta'addanci da kuma wasu matsaloli na ɓangaren matasa za a kawo ƙarshen zaman banza na gode voa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji umar ta unguwar sabon gari da magaran buriya nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna sofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana kasashenmu da ma duniya gabaki daya zima yana so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya alkawalin nan da sabon shugaba najeriya ya dauka mu dai shawarar da zamu ba shi ya fara ta fannin tsaro tunda duk wani ci gaba da za a yi in dai babu kwanciya hankali a wa'ansu wurare a kasa to da sauran wannan ci gaban kenan ya mai da hankali kan tsaro kuma da allah na annabi magana wannan tallafin man nan ya dan dakata ma talakawa tun da gaskiya wannan tallafin man da ya ce zai janye tuntuni yanzu mai ya fara wahala a wasu sassan kasar kenan ya kamata ya dan daga kawa akan magana wannan tallafi na gode ku tashi lafiya to masu mu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan mako sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da da Allah yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da talatin uku. a yau ma za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da mai masu jagora a wani wurin yawon shakatawa da ke tattare da wani hubare na ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. چقدر؟ yaya یایا درخت ایتاچی بزرگ بابا من فکر می کنم نی این از اینجا نن قدیمی دی حدود هفت ست سال شکرو دری بکوی پیش کپین آرامگاه خب هوباری بله. معروف به وند اکسنی دا آنها ساخته اند سو سرگا سنگینا کاشی کرماتو گنبد تلوه گلدسته hasumiya Khoshrang Mai kyawun launi Firuzei Na dutsen Firuze Koshikori. Aikin karmato Hamintor Hakanan Dakhil Ciki. Haram هوباره زیبا میکاو آن طرف چنگ بنگرن ساختمان گینی بنا جنی شمال شرقی اریوا مسو گبس برادر ɗan uwa dar ƙofa on wujud darad shi yana da samuwa asli na asali far'i na gefe sotun gishiki boland mai tsawo جلو گبا آن قرار دارد شی یکی چوبی نکتاکو در اصل تون آهنی نکرپی چوب کتاکو مرقوب ابین شعوه آنها پوشیده اند سو سنسکا خانوم مالما. شیرینی کنزکی شکلات چاکولتی او میدهد شی ینا بایروا رسم العاده ای از مردم وسو دگه متنی. متانی چقدر این درخت ها بزرگ است فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است ونن ایتا چنگ ببنی قره این از تنگ نصفان نی. بله حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه چراغ ساختند ای کیمان شکارو دری بکوی ده سه گباتا اکایی ونن گینی دومن حبارن میر سید احمد ده اکپسانی ده شاه چراغ کاشی های گمبت و گلدسته ها بسیار خوش رنگ هستند karmatan da aka yi amfani da su a tulluwa da hasumiya suna da kyawun launi کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه‌ای است و همینطور کاشیکاری داخل ham هم خیلی زیباست. karmatan da aka yi amfani da shi wajen aikin ginin tulluwa da hasumiya na dutsen firuze ne hakanan kuma yana da kyawu sosai a فکر می کنم در آن طرف حیات هم یک آرامگاه است. این زتن چند بنگرن پرپاجر ما ونی حبارنی. بله، آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است. i wancan ginin da ke arewa maso gabacin wannan ginin hubaran dan uwan shaharat ne. Pas on taraf bano ham yake dar wujud darad. Kenan wancan bangaren ginin ma yana da wata kofa? Bale, in bana do dare asli wa do dare far'i darad. E, wannan ginin yana da ƙofofi بیو na asali da kuma wasu ƙofofi biyu na gefe. این ستونهای بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟ waɗannan گشکان masu tsawo da ke gaban hubbaran na katako ne? نه در اصل این ستونها آهنی است ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشانده اند. a'a tun farko waɗannan gishiƙai na ƙarfe ne اما للبه سو دکتاکو میبن شعوه چرا آن خانوم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟ میسن یا وچن متر تربا و متنه کنزکی در چاکولتی این یک رسم ایرانی است ای از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند wannan wata al'ada ce ta iraniyawa wasu daga cikin mutane suna yin hakan a wuraren ziyara bale yadam اومد پنجشنبه هفته پیش هم yake خانوم در مسجد به مردم خرما تعارف می کرد. ای tuna ranar alhamis ta makon da ya gabata ma wata mata tana yi wa mutane tayin dabino. kuma da la a madadin dukkan wanda aka je mujan su. ne abdullahi salu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kowane lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau Baraka mun saka tattauna da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin da shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri da ci gaba ne da tattaunawa da kan ƙungiyar tattalin arzikin nan ta brics wacce muka somo a shirin da ya gabata duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne kan tambayar cewa to malin shau ko saboda waɗannan dalilai da ka lasafta ne kasashen afirka suke rububin shiga wannan kungiyar kuma ta yaya za shigan za su shiga ne a dunkule ko kuma a ɗaiɗaiku domin ci gaba da tattauna wannan batu mun sake gageto malam shehu aliyu ne wani masanin tattalin arziki a birnin abuja nigeria a'a wato ainihin abin da ya faru shine lokacin da shi wannan jim o'neil ya yi tunani ya kirkiro ya haɗa waɗannan kalmomi ya kira su su kuma ƙasashen suka ankara sai da suka ankara sai suka koma suna ta taro na tsakaninsu wanda kuma kasashe da suke da bunƙasa na yamma musamman amurka da ƙawayenta su kuma sai suka fara a kishin ita wannan to wannan kishin da kuma abubuwan da su kasashen suke samarwa na nau'in kasuwanci to kwazan abubuwan da suka kawo mutane kasashe da da ai kasashe biyu ne suka fara nuna in suna son suka rubuta cewa suna so a ɗauke su su zama mambobi su wannan kasashe ko ita ce kasar argentina daga yankin amurka da kuma kasar iran to idan ka ɗauki tsarin waɗannan ƙasashe kamar ita kasar iran wanda take so ta zama memba a cikin ƙungiyar ai ba kasashen afirka ne da kawai suke so su zama cikin mambobi ba to shi kuma waɗannan ƙasashe da suke a cikin ƙungiyar na farko waɗanda na gaya maka tun dubu biyu da ɗaya suka zo suka fara taron su a dubu biyu da goma sha ɗaya wanda sannan aka yi ta ganin yadda kasuwanci ke bunƙasa a cikinsu ƙasashe ke sha'awa su shiga cikinsu saboda akwai dalilai wanda ake tunanin nan gaba kaɗan ita wannan ƙungiya da ake cewa brit za ta fitar da nau'in kuɗaɗe wanda wannan kuɗi naka za a daina amfani ne da kuɗin dala wajen kasuwanci Jinping wanda shi ma ya ta kai komo har ya kokarin ya kawo wani yanki da za a rinka amfani da kudin china ana yin kasuwanci tsakanin ƙasashen afirka da china din kafin wato kasuwanci ya girma wanda za a kirkiri sabon kuɗi wanda za a yi kasuwanci na waɗannan ƙasashe wanda ana ganin a cikin shekaru kamar yanzu ba muna dubu biyu da ashirin da uku ba to daidai kamar dubu biyu da hamsin ɗin nan ana tunanin wannan kuɗi ya riga ya samu sannan an daidaita kasuwanci sannan an sha gaban amurka a cikin kasuwanci da take a da duniya da kuma irin tsari na ta na demokradiyya da kuma tsarin amfani da sojoji ko kuma gina tsaro na duniya. to da wannan zamu gargare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a ce mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku alheri a kasance cikin koshin lafiya